sunana Faruk Ahmed kuma ni ne shugaban ma'aikatan dokokin man fetur ta ƙasa. To abin ya faru muna da labari cewa akwai matsaloli akan wani mai da ya shigo ƙasa. To da muka ji labari da muka ce a kafin mu yi magana a gaya ma jama'a kada a tada hankali ba sai mun bincika mun gano shin gaskiya abun. To da muka duba sai muka cewa akwai wasu irin yan sinadarin da ake sa cikin man fetur. To shine muka duba muka gani cewa akwai wani da aka saka wanda bai kamata a sa ba saboda dama ba mu neman shi. Don kama a ce ka je ka je ka sayi kwalbar ruwa ne ka za zaka duba ko tana da kalanzir ko wanda kwalba ka bude ka gani. Ba a haka don je sayan ruwa ka san zaka sayi ruwa karewa ne wannan ma da aka kawo fetur din mun ɗauka kamar da ake kawo shi ashe waɗannan waɗanda suka kawo shi sun ɗan ƙara wannan hartsin a ciki wanda kuma ya ɗan yawa to da muka ji labari sai muka ce to dukan jiragen ruwan da suka shigo a tsaida su wanda ya zo daga wannan kamfanin sannan kuma duk wanda aka sa cikin depo depo da ake aje mai a Lagos da Calabar da Port Harcourt kada a hitar da shi cikin motoci a bai a aje shi amma kafin ma mu yi wannan ya ɗan fito kaɗan to wanda suka fito din suka shiga gidan mai muka gira masu man muka ce za Allah ka su da sayarwa saboda akwai wani ɗan gurɓataccen da aka sa baya da yawa amma tun da ya riga ya shigo kasuwa to kin ga shine ya zama matsala to abin da muka yi ta dokan matakai mu tabbatar da cewa jiragen ruwa suka zo an tsaida su kamar jiragen ruwa guda hudu ne sun fi haka amma dai guda hudu ne muka aka suka riga suka shigo kafin a tsaida su to muka tsaida su muka ce to su ma to akwai cikin waɗannan ma akwai wanda aka maida aka ce ba kada su saukar da ma su koma da shi to wanda suka saukar din ne shine kalilan da ya shigo cikin kasuwa shine sa muka samu matsala amma duk da wannan matsalan ba wai ko ina bane fa mutane su kwantar da hankalinsu don yawancin man da ke ciki mai na kwarai ne kuma duk eh, gidajen man da suka aka ga ba sa sai da mai ba wai don suna da gurbatacce bane amma saboda mun ce a'a kada a kawo sai wanda ke da kyau to da suka sai da man da suke da shi suna jiran sai mota sun zo daga Lagos saboda da iko zuwa nan wajen kwana uku kwana hudu mota kai kahin ta taho saboda shine aka samu wannan dan matsalar na cewa dan rashin mai sannan kuma mutane sun tada hankalin su shi na sakuwa na sauri ya cika mota shi amma ya kamata ya kwantar da hankalin shi saboda akwai mai kamfanin NNPC sun tashi tsaye suna nan suna ta shigowa da mai a cikin jiragen na kwarai kuma ana shigowa motoci kuma Mutanen mu na masu manyan motoci suna nan suna ɗauka suna kawo a arewa su da ko sauran jihohin ƙasar nan to ton ton kamar kowane jirgi yana ɗaukan ton dubu talatin to kuma a ce cikin jirgi guda da ke dubu talatin kila a ce misali dubu uku ne yake gurɓatacce to ai tun da dubu uku ɗin ne ai ko ɗaya ko kaɗan ne ma dai ya riga ya shiga kasuwa shi ne sai matsala amma dai gaskiya abin da ya shigo wanda baya da kyau ba wai yawa ke gare shi saboda kawai ya riga ya shiga kasuwa to shi kamfanin mun riga mun gano wani kamfani kuma ne muhimmin abu an gano wane ne sannan kuma wasu ma'aikata nnpc ta ƙasa sun ce su za su duba harkan kasuwancin da suka yi yarjejeniyar kasuwanci za su ɗauki mataki akan wani amma mu yan dokan gidan man fetur mu mun ce za mu ɗauki mataki kan wanda ya shigo da shi shi kuma matakin bai kamata mu faɗi ba yanzu saboda har yanzu muna muna ƙara bincike amma in Allah da wata za mu ɗauka kowa zai sani don za mu faɗi cewa ga matakin da muka ɗauka akan wannan kamfanin